daidai da 26 ga watan julai shekara ta 2010 a ci da karatun littafin al'irshadu ila sahihi al ala ahli shirki wal milhad da fadilati sheikh a doktor salih bin fauzan bin abdullahi fauzan Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi don ba manta ba muna ƙarƙashin gaba ne da malam ya ce arraddu alal munharifi na an manhaji salam za a yi raddi gami da mai da martani ga waɗanda suka karkace ma manhajin nan na salaf fi asma'illahi wa sifatihi dangane da sunaye da siffofi na Allah madaukin sarki Minal al-mushabbahati wal mu'attila daga mushabbiha da kuma al kamar yadda bayani ya gabata malam ya mana bayani dangane da mushabbiha su ne waɗanda suke kamanta Allah madaukin sarki da halittun shi ko da wani ɓangare na siffofin halittun su ce hannu hannu irin na ne? kafan Allah irin kafan wane ko kafan mutum ko kafan wani abu misali waɗannan su ake cewa mushabbiha to kai tsaye kaulan wahidan waɗannan batattu ne domin ɗaukan siffan Allah a siffan tare da siffan wani ɗan adam to ɓata ce su ko mu'attila su ne masu kore siffan ɗungurungun su ce ba siffan Allah bai da siffan hannu Allah bai da siffan zuwa Allah bai siffanto da daidaituwa a kan al'arshi ba ina fatan mun gane wannan da kyau sai Allah ba a sama yake ba da dai sauransu waɗannan su yake ce ma mu'afila. Ku bayan da malai ya gawa mana bayani dangane da mushabbiha sai ya ce saniyan na biyu wa ammal tu, amma su mu'afila su ma wasu ɓangare ne na ɓatattu فهم الذين نفوا mawa الله ما وصف به نفسه sune waɗanda suka kore wa Allah maɗaukin sarki abin da shi Allah ya siffanta kanshi da shi Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaita kan al'arshi sai mu'affila suka ci, a'a bai daidaitu ba annabi ya ce Allah madaukin sarki da kanshi ya ce yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya ubangiji yana saukowa a kowane dare zuwa sama dinnan da duniya yana tambayar wani ne ke roƙata a bashi wani ne zai roƙa a bashi wani ne zai nemi gafara a gafarta kuna gane wannan da kyau sai suka ce ba su yadda Allah yana saukowa ba wajen malaku saffan saffan sai suka ce a ba Allah ne zai so ba mun fahimci wannan da kyau ko Allah bai da siffa na zuwa Allah bai magana da za a ji da sauransu ne ya ka ce hannu ce Allah bai da hannu kudura ko ce ƙarfi ya ka ce ƙauri ce ba ƙaurin Allah yake nufi kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah da kanshi zai ce yana da kaza ko annabi ya ce Allah yana da kaza su kuma sai ce Allah bai da wannan abu ko mun fahimci wannan da kyau ko su ne wanda za mu magana yau a kansu su ne masu kore ma Allah madaukin sarki abin da ya siffanta kanshi da shi aw wasafahu bihi rasuluhu min sifatil kamal ko kuma abin da manzon Allah ya siffanta Allah madaukin sarki da shi daga cikin siffofin kamala za'inina anna isbataha yaktari tashbiha suna riya cewa wai siffanta Allah madaukin sarki da tabbatar da waɗannan siffofi da shi Allah da annabin shi suka siffanta Allah da shi wai yana hukunta kamanta Allah da bayan shi wattajsim kuma yana hukunta cewa wai Allah madaukin sarki kenan jiki ne kuma gano wannan da kyau ko saboda su a cikin shirmansu cewa suke Allah madaukin sarki ne kuna gano wannan kina aka ce Allah na da ƙauri Allah na da diddige Allah na da hannu Allah na da ƙafa Allah na da ido Allah yana ji kuna gano wannan da kyau ko sai ce kenan an bai da Allah jiki to su suna yin wani abu ne na dabbanci kamar yadda malam zai zai bayyana mana a nan gaba duk wani mu'attili ne kore ma Allah siffar shi to sai da ya zama mushabbihi sannan ya zama mu'attili kun gane wannan da kyau ko da aka ce Allah na da kaza sai ya kamanta wannan abin da abin da ya taba gani sai ce kai a in an ce hannu sai ya kamanta hannun Allah da hannun shi ko da hannun wani abu sai ga kai an yi a ce Allah na da irin wannan hannun sai ce ma ba hannu. to sai da ya zama mushabbihi ya kamanta Allah sannan sai zama mu'attili ya kore ma Allah kuna gano wannan da kyau ko kenan duk mu'attili to mushabbihi ne ina fatan mun gano wannan da kyau misali su sun kasa fahimtar Allah ya kore ma kanshi kamanceceniya da kowa za mu ji ya ce laisa mislihi shay'un ba wani abun da ya kama da Allah sai ce wa huwa sami'ul basir a lokacin da yake kora kamanceceniya da shi a daidai wannan lokacin kuma yake tabbatar da siffa na ji da gani kuna gane wannan to ai yan adam ma da sauran dabbobi da sauran wasu daga cikin halittun Allah ai suna ji suna gani amma sai ka gane jin Allah ba jin irin kowa ba domin laysa misli, shay'un ganin Allah haka su waɗannan mu'attila kamar misalin mutum ne aka haife shi tun da yake a duniya bai taɓa gani ba makaho ne dudun ran nan sai Allah madaukin sarki sai ya dawo mai da ganin shi farko da ya fara gani sai ya ga zakara yana ganin zakara sai kuma ya makance ya koma yadda yake da to duk abin da aka zo kwatanta mai to da me zai kama zai kama kwatanta na ga ce ga giwa sai ce da Giwa nan ta kai girman zakara saboda mai saba gani sai ya ɗauka komi ma da zakara zai misali to idan aka ce Allah na da siffa iri kaza to sai kwatanta da siffan da ya taba gani to kaga ya zama mushabbihi yana kamanta Allah da bayan shi bayan da Allah ya yi kwaba cewa ba wani abu irin shi ba wani abu irin shi shi kuma yana ta kokarin da tunanin shi da kwakwalwar shi da dan karamin jahilci shi sai ya rika kokarin kamanta Allah da waɗannan abubuwan in kwakwalwar shi ta kasa ɗaukan Allah zai ɗauki irin wannan siffa sai ce babu jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imanin mu malam sai ya ce fahum su waɗannan mu'attila din ala tsarafai na ƙidin ma'al mushabbiha to kishiyoyin juna ne masu karo da juna tare da su da mushabbiha su mushabbiha batattu ne da ke siffanta Allah da bayan shi su mu'attila batattu ne waɗanda ke kore ma Allah siffan da ya tabbatar ma kai shi. to kuma waɗannan mu'attila din. da waɗannan mushabbiha ɗin su ne dai ɗan bid'an da ake ta gwagwarmaya da su a ƙasar nan domin kana taɓa sai ce Allah ba a sama yake ba in ka ce Allah a sama yake sai ce wai kayi ma Allah waje sai ka ce ba kai kai mai waje ba shi ya ma kanshi shi ya ce yana saman sammai ya ta maimaitawa a cikin alkur'ani annabin shi kuma ya ta tabbatarwa haka da aka tashi isra'i da mi'raji da annabi sai a kai shi sama saboda can Allah yake ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Malam ya ce wa mazhabu ta'til kun ga wannan bugun mazhabi na kore siffofin Allah ma'akhudun min talamizatil yahudi an samu mazhabin ne daga almajiran nan na yahudawa wal mushrikina da mushrikai wa dhullalis sabiina da ɓatattun nan na sabi'awa kun ga wannan da kyau ko asali wannan aƙida na kora sufofin Allah to a wajen Yahuda aka samu su da kuma mushrikai waɗanda su ba sa bautan komi sai abinda suka so ko wuta ko gunki ko sa shanu da sauransu da kuma batattun sabi'awa saboda akwai sabi'awa da ba batattu ba yasa malam ya sai ya ce wa dullalis sabiina da batattun sabi'awa masu bautar rana da taurari da sauransu akwai sabi'awa kuma kabila mun gano wannan da kyau ko akwai sabi'awa masu bautar rana wata taurari da sauransu akwai sabi'awa da ke bautan mala'iku su ne wanda Allah madaukin sarki ya yi ko annabi Ibrahim wajensu su aka yi ta gwagwarmaya da su su suna bautan rana ne falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban qala haza rabbi mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wa awwalu man ufiza anhu maqalatu ta'til farkon wanda aka fara jin maganan korewa Allah siffofi a bakin shi fil islam a cikin musulunci huwa al-ja'd ibn dirham shine ja'd dan dirham fi awa'il mi'ati saniya a farko farkon shekara ta ɗari biyu bayan hijira kinan ya ƙero wannan bid'an ya zo da ita daga wajen iyayen gijin shi yahudawa da mushrikai da batattun sabi'awa tun hijiran annabi tana da shekara ɗari biyu farko farkonta kusa a yau shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu da ƙirƙiro wannan muguwar aƙidar da yau ta zame ma addini da musulmi alaka kai kun gano wannan da kyau ku wa khala hadha al-mazhab ya koyo wannan mazhabi ne al-khabith mummuna mun gano wannan da kyau ku wa khala hadha al-mazhab al-khabith anhu mummunan wannan mazhabi wanda ya koyo ta daga shi ja'ad dan dirham ya yada shine al-jahm ibn safwan wani batacce mai suna jihamu ɗan safwan wa azharahu shi ya yaɗa wannan a duniya gaba ɗaya ya shiga ya fita ya karantar da almajiran shi aka yi ta yaɗa wannan batan ba inda bata sunkuya ta kai ba wa ilaihi nusibatul jahamiya daga shi wannan jihamu ɗan safwan ne aka danganta ɓatacciyar aƙidan nan ta jahamiyya sun manta kala aslu hazal mazhab sannan wannan mugun mazhabi na kore ma Allah siffofi sai ta tsallan baɗake ilal mu'tazila zuwa ga mu'tazila suna wanda suke musun aljanu su musun asiri ba zai iya kawo mutum ba suna musun ba iya magana da aljani kuna gano wannan da kyau ku in aka ce mutazila sai ka fara tanin wasu mutane da suka rayu tun da suka mutu a ƙasar na har yanzu suna ba ka jin wanda ke cewa aljini zai shiga jikin mutum ai ba mutazila ne ina ta mun gane wannan da ke wannan aƙidan ita zali ce mun gane wanda suka fi su ɓata sai su ce kwata-kwata ma aljanin bai shiga jikin mutum da sauran ɓata, wanda da izinin Allah muna karatun aƙida za ku rika jinsu wal asha'ira da asha'ira wani ma sai ce anya akwai asha'iran nan akwai mana su ne masu alwujud wal qidam wal baqa'u su ne masu karatun littafin hayatul islam su ne masu ibrahimul laqani da sauransu jama'a ga wannan littafi da in Allah madaukakin sarki ya so za mu sashi a majalisun nan kwana-kwanan nan bayan karanta littafin da muke na التوحيد Auwalan يا دعاه الاسلام wannan litafin zamu sa da iznin Allah zamu karanta shi aqidatul imam malik as-salafiyya aqidan imam malik basallafiyar aqida shi zaka ji da bakin maluku da bakin dalibai shi kuma tun daga farko farkon karatun littafin nan malamin zai kai zai komo wajen tabbatar mana da wasu abubuwa na ilimi mai zurfi wanda sai kun yi hakuri wajen kokarin fahimtar abin da ake so dan duk in ya gama shimfiɗa sai ce wa min ashharul musannafatin malikiyya yana daga mafi shahararrun littattafan malikiya allati taqarrara aqidatul asha'ira wanda waɗannan littattafai na malikiya suna tabbatar da wannan muguwar aqida na ash'ariyawa maye cikin littattafan da za a zo a yi magana a kansu za ka yi mamaki da farko sai ce shiruhun risala sharhohi da aka yi na risala ba wai risalan ba domin mai risala salafi ne aƙidan shi aƙida ce ba sallafiyar aƙida to malaman da suke yi sharhin risala to sai suka zuba guban ash'ariyanci a ciki sai mala ya ce ka sharhin zarro kamar sharhin zarro wa sharhu ibn naji da sharhu ibn naji wa sharhu abul hasan da sharhin abul hasan da kuma wa tata'i da sharhi na tata'i waɗannan duk sharhohi ne na risala to zankama suke da guba na ash'ariyanci a ciki ina fatan mun gano wannan da kyau kenan duk sanda ka da wadannan littafin zai ka na'am ka san su ka sa abin da suke karantarwa na aqida kenan bayanin fiqh da suke yi daban ana zuwa wajen abin da ya shafi aqida ko ka san inda suke sai malam ya ce akwai aqaidu sunusi aqida na littafai da sunusi ya rubuta ana ce masa aqaidu sunusi al-khamsa guda biyar ne Almashura waɗanda suka fi shahara akwai al-aqidatu sughra bi ummul barahi akwai ummul barahi malamin mu ke cewa ummul bala uwar bala'o'i kenan mun gane wa alaiha shuru tana da sharhohi min hali musannifi li shi kanshi sunusi da ya rubuta littafin ya cika ta da miyagun aƙidu. na ash'ariyanci sai kuma ya komo ya sharhin kayan shi da kayan shi ina fatan mun gane wannan da kyau shi ya kwan ya kyankashi wa qidatul wusta akwai kuma aqidatul wusta walahu alaiha sharhun haka ne mata sharhi da kanshi wa kazalika li ghairihi akwai wasu malaman ma da suke mata sharhi da ba shi ba wal aqidatul kubra akwai kuma al aqidatul kubra walahu alaiha sharhun har ila yau shi da kanshi sharhin kayan shi ismuhu sunan sharhin umdatu ahli tawfiqi wat tasdid madogaran ‘yan gamdakatar waɗanda aka datar zuwa ga matacciyar aƙida ni na ƙara wannan ina fatan mun gano wannan da kyau so aƙidar ash'ariyanci ɓata wal muqaddimat fi qawaid al aqaid akwai kuma littafi al-muqaddimat fi qawaid al-aqaid wal aqidatu al-khamisa al-musamma bil mufida akwai kuma aqida littafi ne da ya rubuta ya sanya mata al-mufida ina fatan mun gano wannan da kyau to waɗannan sai a zo ana buga maka misali wannan littattafai ne na fiqihu wanda kuma suke ɗauke da muƙaddimomi ko kuma ɗungurungun malar tafara ƙida ne wanda aka cika su da wannan guba na ne na ash'ariyanci yadda ya gama sai ce at-tafasir shuruhul hadisiya al-murshid al-kaza kaza ga sunan duk sai ya gama buga maka misalin duka da sharhi da bayani da inda asalin tarihin wannan muguwar aqida na ash'ariyanci ta samo asali dai ya gama sai ce ahamiyyatut tauhid wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allamahu ummatahu muhimmancin tauhidi da tabbatar da cewa tauhidin nan fa annabi ne ya zauna da kanshi ya sanar da al'umman shi karantar da mutane tauhidi duk wani dan karambani da ke sai ya kawo tauhidi sai kace yi shiru ko ya mana na annabi qala Shafi nan fa ina dana muku ne ina fatan mun gane some fat na littafin some 40 ake yi malam shafi' yace su ila malikun anil kalami wat tauhid an tambayi imam malik dangane da ilmul kalam da kuma al'amarin tauhidi faƙala sai maluku ya ce mahalun an ya zunna bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ai abu ne ba zai yiwu ba a zaci annabi wai annahu allama ummatahu listinja ya zauna ya karantar da mutane yadda ake tsarki in kai fitsari ya za ka yi in kai kashi ya za ka yi tsarkin ruwa ko tsarkin hoge duk annabi ya koyar da wannan walam yu'allimhum tauhida kuma a waye gari wai annabi bai karantar da mutane tauhidi ba wa tauhidu ma qalahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tauhidi ne fa annabi ya jawabi akan shi yace umirtu an uqatila nasa an umarce ni in yaƙi mutane hatta yaqulu la ilaha illallah har sai sun ce la ilaha illallah fama asama bihil mal wa dam haqiqatu tauhid abin da ke ba dukiya da jini kariya shine tauhidi na haƙiƙa. jama'a mun gano wannan da kyau ko duk da mala ya kawo nan sai ce rawahul harwi al harwi ya ruwaito wannan magana fi zammil kalam a cikin littafin zammul kalam waraka ta 20 wa abul fadl al-muqri fi ahadith fi zammil kalami wa a'la a shafi na 91 wa zakara az-zahabi fi siyar al-imam az-zahabi cikin siyar alamin nubala juz'i na goma shafi na 26 wa siyuti fi sawl al da kuma Al'imamin imam siyuti a cikin sawl al a shafi na 63 ina fatan mun gano wannan da kyau kenan duk abin da ka sai an ba takhrijin shi an ga maka inda yake ba duk sai an gama bayan sai to alal misali to sai ga ba yayanka ina fatan mun gano wannan da kyau da ga wannan sai a aqwalu malik fi isbat sifat umuma dan dukkan maliku da suke tabbatar da sufofi a a aqwaluhu zan dukkan imamu malik fi isbati sifatul listiwa'i wal ulu da suke tabbatar da Allah ya daidaita al'arshi kuma Allah a sama yake jama'a mun gano wannan da kyau ko duk in mala ya gama wannan kuma sai ka ji ya buɗe baki ƙarara ya ce maka Maganganin imamu malik imamu darul hijra fi isbati shifatin nuzuli dangane da tabbatar da siffan Allah na sakkowa daga sama zuwa saman duniya ƙauluhu zancen maluku fi isbati sifatai al war rida tabbatar da cewa Allah yana da siffa ta fushi Allah yana da siffa ta yarda ƙauluhu maganan maliku fi isbati sifati umuman wa sifatai yadi wal wajhi khususan ina fatan mun gane wannan da kyau haka za a zo abu ɗaya bayan ɗaya a karantar da al'umman annabi aqidatu imamu malik as-salafiyya kuna gano wannan da kyau ku karanta ɗauka a yada kowa ya fahimci musulunci kowa ya gane cewa abin nan da aka gina mutane a kai wallahi ba daidai ba ne ba musulunci ba ne yasa ana ƙare karatun wannan 'yan risala a tauhidu awwalan ya du'atar islam to wannan ne zai biyo baya a wannan ranar da muke karatu in allah ya yarda sai a zauna abu a karantar da mutane tauhidi su mutu su samu rahama domin in ka mutu babu tauhidi to Allah ya kiyaye Allah shi kyauta mala yace wal asha'ira bayan mu'tazila sun kwankwaɗu wancan muguwar aqida sai kuma asha'ira suka biyo baya fa hazihi asir kun ga tunda kan jahamiya mu'tazila da asha'ira to waɗannan su ne isnadin mazhabinsu asali yahudawa daga mushirkai daga sabi'awa jihar ɗan dirham ya koyo ya koyar da jihar ɗan safwan mutazila suka kwaso a sha'ira suka karɓa ina fatan mun gano wannan da kyau su ne abin da malaman ƙasan nan 'yan bida'a suke karantar da mutane har kullum in an zo an ce za a karantar da tauhidi su ta rikici ce ba su yadda ba don me za a karantar da littafin kitabun tauhid lahi alal ibad don me in ka ce to a ciki sai ce wai an saba ma aqidan asha'ira ai a sha'ira kafirci ne ina fatan mun gano wannan da kyau saba mata shi ne musulunci Allah ya shiryar da mu malam sai ce tarjo ilal yahudi isnadin addinin asha'ira da mu'tazila da jahamiya yana komawa ne zuwa ga yahudawa wasabi'ina da sabi'awa batattu wal mushirikina da mushirikai wal falasifa da waɗanda suke bin falsafanci irin su aristotle mun gano wannan da kyau ko waɗannan su ne magabatansu bala ya ce wa hum fi hadha tatil mutafawitun dangane da kore ma Allah madaukin sarki siffofi da waɗancan batattu suke yi jahamiya mu'tazila asha'ira to sun sha bamban da juna batan nasu wani wani ne fal jahamiyatu yanfauna al asma'a was sifat su jahamiya waɗanda su ne suka shawo dafin tun daga tushen shi to su duk wani suna na Allah sun kore shi duk wani siffa na Allah sun kore shi ina fata mun gane sun ce Allah bai da sunan ko kwaya daya Allah bai da siffa ko kwaya daya to da sai karantar da almajiran su mu'tazila sai malam yace wal mu'tazila su ko mu'tazila yusbituna al asma'a sai suka duba su ga kai jami'an nan ba sun sharbo ta da yawa fatan nasu ya wuce geji sai suka dan sassauta sai suke tabbatar da sunayen Allah mujarrada tsuron sunan babu sifa domin duk wani sunan Allah yana dauke da ne sifa ba kowane sifa ne yake dauke da suna ba yanzu Allah yana da suna Ar-Rahman Allah yana da siffa na sunan Allah Ar-Rahim Allah yana da siffa na ne Rahimiyya sunan Allah Al-Malik Allah yana da siffa na menene na mulki sunan Allah al-gaffar yana da siffa na ne gufran kuna gane wannan da kyau ko haka duk wani suna da ba za ka cire siffa ba kuma ba Allah ne ya sa ma kanshi ba ba annabi ne ya rada ma Allah wannan suna ba to ba sunan Allah ne. karanta littafin qawaidul musla fi asma'illahi wa sifatihi uliya na al-imam al-usaymin ina fatan mun gane wannan da kyau wannan a gurguje kenan to su mu'tazila sai su tabbatar da sunan babu sifa ar-rahman ar suna sifa na rahmaniya fa zai ce babu kaga wata bata mun gano wannan mujarradatan an ma'aniha sai su kauda ma'anan siffan wayan fauna sifat sai su rika kore siffofi gaba daya wal asha'ira su kuma asha'ira da su koyo daga malaman su mu'tazila yusbituna al-asma sai suna tabbatar da sunaye wa sab'a sifatin da sifofi guda bakwai fakat sifofi bakwai kadai sha'ira suke tabbatar da su kuma suka yarda da su al-ilmu na barko suna tabbatar da ilimi wal hayatu suna tabbatar da rayuwa wal qudra suna tabbatar da qudra wal irada suna tabbatar da irada wasam'u da siffan ji wal basaru da siffan gani walkalamu da siffan magana wa yanfauna bakiyata sifat duk wani siffa sai su kore shi karanta littafin kawai da ga ce wal ilmu ta ce ne wajibatun lillahi ta'ala wal qudratu wajibatun ko ba su suke yi ba Allah ya rufa mutane asiri da aka zauna karanta da tauhidi yanzu wani bai taba karanta wannan mugoyar aqidan ba kamar mu mu da suka taso ba wanda zai karanta wannan aqida sai dai ya kace labari ina fatan mun fahimci wannan da kyau sai dai ya ji labari kamar rikicin da aka yi ne kan jinsatul isra da ajini da waye da waye sai dai ji labari wa an taba samun wasu batattu da ke musun hadisai da ayyukan annabi amma su za su tadda kawai an gyara abin ne kawai sai dai su aiki ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu malam ya ce, wa shubhatul jami' fi ma nafahu min as-sifat shubohin da ya kama waɗannan batattu tun daga kan su a sha'ira a mu'tazila da kuma jahamiya yasa suke kore ma Allah maɗaukin sarki sufofi sai su ce anna isbataha yaqtadi at-tashbih wa at-tajsim wai tabbatar da waɗannan siffofi ga Allah yana kaiwa a siffanta Allah da jiki ko mun gano wannan da ke ko nan ce Allah na da kafa Allah na da hannu Allah yana ji Allah yana gani Allah yana kaza ko kana son ka ce Allah jiki ne to abin da muka faɗi a baya sai da suka kamanta abin da tunaninsu suka zama mushabbiha sannan sai suka zama mu'attila yanzu mutum ya ce wai an ce yadun layi ka adin sai a ce ƙarfin Allah wannan mu'attali ne hannu za ka ce a ce hannu irin na a ce a laisa ka yi shay'un da hannunka da hannun ke kaɗe ne da hannunka da hannunka mai sanda ɗaya ne ina fatan mun gano wannan da kyau sai a ce tajiri bi na jirgin annabi nuhu na gudana a bisa idanmu sai ce a bisa ikonmu sai a ce ido Allah ya ce sai ce Allah na da ido kana da ido sai ce a idan Allah ba irin idan ka bane laysa ka mislihi ba wani abu irin Allah da idan ka da idan ruwa ɗaya ne jama'a mun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa anna isbataha taktadi tashbiha wa tanfim bi za'amihim a bisa riyawansu li'annahu la yushahadu mawsufu biha illa hadhihi al-ajsam saboda shi duk wanda aka siffanta da irin waɗannan siffofin da ya ji Allah ya faɗi yana da irinsu to sai a ah, to irin nawa ne ai Allah ba irin wani ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce Allah ya ce laisa ka mislihi shay'un fata'ayyana nafi sifati wa ha tanzihan lillahi an tashabbuhi bi za'amihim sai suke cewa in abin ya zama haka to wajibi ne duk wata siffa da ta so ta siffanta Allah da siffan ‘yan adam to lalle a kora siffan saboda a tsarkake Allah maɗaukin sarki daga kamanceceniya da waɗannan miyagun siffofi a bisa riyawansu malam sai ce wani ha za yi sammuna man asbata ha mushabbihan da haka sai mu mu'asila biyar ma Allah da siffa kowaye sai ce mashi ne yanzu su asila a wajensu munan mushabbihai ne ina fata mun gane za mu ci Allah na da hannu sai ce hannu hannu irin namu sai mu ce a'a hannu irin na Allah to ya hannun Allah sai mu ce bai so mu sani ba shi yasa bai gaya mana ba amma ya ce yana da hannu mun ce yana da hannu to ya ma'ana hannun sai mu ce ba mu sani ba ya bar ma kanshi sani domin ya ce laysa ka mislihi shay'un ba ka zauna lafiya ba mala ya ce wa waƙafu fin nusus addalati ala isbati ha isbatiha ahadun mawqifaini to su waɗannan mu'attila sai suka tsaya suka dubi duk wani nassi da yazo da wani siffa daga cikin da ke ɗauke da siffa daga cikin siffofin Allah sai suka yi mai kallon ɗayan abu biyu al-mawqif al-awwal matsayin farko da suka tsaya al-imanu bi alfaziha suka ce su sun yi imani da lafuzzanta wa ma'ani ha amma ma'anan abin da ake nufi sai suka bar ma Allah sanin wannan bi an yaskutu an tafsiriha ba su ce komi dangane da fassararsu ba wai fawwiduhu ila Allah sai suka mika al'amarin sanin wannan ga Allah ma'a dilalati ha ala shein min sifati ba su ƙoƙarin kamanta wannan siffa na Allah da siffar ɗan adam ko ƙoƙarin buga misali da kowace irin siffa ba to sai mu'addila sai su ce mu hazihi tsareka wannan hanyar da ta kalli siffofin Allah da irin wannan yanayin sai shi tsarekatus salam su ne ɗarikan annabi da sahabbai wa ƙaru sai ce hiyar aslam wannan ta fi zaman lafiya to ita ma mu maka zaba ina fatan mu cin to mu aslam duniya da lahira mun da muke nema kenan zaman lafiya kun gano wannan da kyau ku shawan na sun fi zaman lafiya su ba ruwansu ba su kutsawa cikin duk wani abin da ke da rikici Allah ya ce yana da kaza sai ce yana da shi ya abin yake sai ce ya bar maka yin sani al-mawqif ath-thani matsayi na biyu sarfu hadhihi an-nusus an madluliha ila ma'anin ibtada'uha sai a ce a kawar da ma'anan waɗannan siffofi to zuwa ga ina zuwa ga wasu ma'anoni da su suka kirkiro sai ce kudara a za ce yadin Allah ya ce karfin Allah za ce ka na Allah ce ikon Allah ba fa abin da Allah ya faɗi ba kenan sai su sai su ba Allah ma'anan ma'ana su sun fi Allah sanin abin da ya dace wa hadha ma yusammunahu bi tariqati tawil wannan shi ake kira da cewa hanyar yan tawili masu murɗe ma'anar wa sammuha tariqatul halal sai su waɗancan batattu sai suke kiran wannan hanya da cewa hanyar yan baya ba mu tare da wannan hanya wa qalu sai suka ce hiyal a'lam wai fi ilimi wa ahkam kuma ta fi tsari kaga bata na biyu yanzu hanyar da annabi da sahabbai suke kanta ita ba ta da ilimi ba ta da tsari sai hanyar yan baya masu lalata ma'anan alqur'ani da hadisi wai ita ce mafi sani mafi tsari ta'alallahu Allahu an zalika uluwan kabira jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wancan hanyar na farko ita ce hanyar annabi da sahabbai annabi na cewa wallazi nafsi nafsu muhammadin biyadihi ina yin rantsuwa da Allah wanda ran Muhammad yake a hannun shi sabai ba su taba cewa ya hannun Allah yake ba dan sun san komi da aka yi musu bayani ana da bukatar a yi ne ko sun fahimci alkur'ani ya ce laysa ka mislihi shay'un hannun nan na Allah ba irin hannunsu bane kafan Allah ba irin kafan su bane ina fatan mun gano wannan da kyau komi na Allah ba irin na dan adam bane to shikenan magana ma akan binciken ya abin yake bai mata so ba malai ce wa raddu ala shubhatihim an naqul mai da martani game da shubohin da su waɗannan mu'attila suke kawowa dan su rikirkita siffofi da sunaye na Allah ubar mu ce larai ba babu ko kokonto an tamthila qad qad naqal qur'an al-karim bi Allah da halittishi ko da wani siffa da shi sukofin shi al-qur'ani yayi magana ƙarara ya kore ya hana wannan mun ga wannan da kyau ko nafi alillah ta'ala ka qawli ta'ala kamar yadda Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un babu wani abu kaman Allah wa huwa sami'ul basir Allah mai ji ne Allah mai gani ne jin Allah ba irin jinka bane yanzu abin da yake a bayan kai baka jin shi ba ko baka gani shi amma shi Allah yana saman sammai a can burbushin al'arshi Allah ba ba kan al'arshi yake ba yana saman al'arshi ne ko mun gano wannan da kyau ko amma abin da yake a can kasan bakwai sama da haka ma yana sanar da shi kun gano wannan ji shi ba irin jin karka ne Allah yana ganin da abin da muke kuma yana can saman sammai gwazar ma da ke can karkashin ƙasa Allah yana ganin ta yana sanar da ita yana jin ta yana kulawa da ita zuwa mun gano wannan da kyau sai gane Allah laysa ka mislihi shay'un in an ce Allah yana sakowa ɗaya bisa uku na ƙarshen dare wasu waɗannan batattun sai suka kamanta Allah da shugaban ƙasa kaga sai da suka zama mushabbiha sai suka zama mu'attila sai ce yanzu shugaban ƙasa in ya baro Abuja ya zo Kaduna wa ya bar mu Abuja kuna gano wannan da kyau ko wa ya je kula da Abuja kaga sai da suka kamanta Allah da shugaban ƙasa sannan sai suka kore shi Allah laysa ka mislihi shay'un yanzu idan gwamnan kaduna ya taso ya zo Zariya, ai ba ya kaduna lallai yana ina yana Zariya. sai daga shi to a ah, to Allah wa bar Allah gwamnan kaduna ne Na laisa ka mithlihi shay'un Allah yana sakowa ɗaya bisa uku na ƙarshen dare to sai ce waye bar ma al'arshi Ta ce kai Allah ya ce ne la tsalo amma ya wa hum yus'aluna ba a tambayin Allah kan abin da ya yi. kai ne za a tambaye ka to yanzu jama'a idan Allah ci kul kul kul fala tadribu lillahi amsal buga mu Allah misali kul to yanzu ya za ce laysa ka mislihi shay'un me yake so ka cin moriyar Allah ya sauko yana cewa waye mai bukata waye mai kaza wa ke neman kaza a bashi abin da ake neman ka da shi kenan kadai duk wani bayan da aka kutsa ba za ka gano ba tun da baka san shi ba sai sa mai risala ya ja kullum mutane ya ce kar su kutsa dangane da zatin Allah ma'iyatu zatin lahi ba za ka iya gano komi ba yawa kuna gano wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imanin to shine sai mala ya ci gaba da cewa wa qawluhu da kuma inda Allah ya ce hal ta'lamu lahu samiya ka taba jin wani takwara irin Allah ka taba ji babu ina fata mun gano wannan da kyau Allah bai da takwara amma kai kuwa in baka samu takwara a nan ba to unguwan lalle lalle kana takwara ko mun fahimci wannan da kyau ko yanzu sarkin garin ne yana da takwara yana takwara a katsina yana takwara a nufi yana takwara a ina haka ne gwamnan kaduna yana takwara yana a filato yana da shi a benue yana da shi a taraba yana da shi a ina a kano a katsina ina duk takwarar shi ne yanzu shugaban ƙasar najeriya yana takwara ina a Niger, yana da shi a ina a amerika yana da shi a ina amma shi ko allah ba shi ɗaya ne ya sama ce wa man yaqul minhum inni ilahun min duni ce fa zalika jizihi jahannama duk wanda ya ce shi ma abun bauta ne irin Allah to Allah ce shi ma sai na kuga shi a wutan jahannam law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata Ta kai alloli guda biyu wanda ba Allah ba to da duniya ta rikice yanzu da ake yafin nan sai Allah kasa ya ce kai yafin nan yi yawa a bari wata kuma Allah sama ya ce yana son ya ga ƙasa ta yi kore fatau shi allan kasa ce shi kuma bai da bai da yin fitar da tsarayyar wata rana sai an yi ne sai an yaki sai ga ana ta atsayin soja tsakanin Koriya da Amerika ina fatan mun gano wannan da kyau ai ta rikici tsakanin Turawa da Iran ai ta rikici a kan zaman lafiya ina fatan mun gano wannan da kyau kuma ai ta faɗan neman iko fa yanzu Allah kaɗai sai yan takarar za ta takarar shugabancin ƙasa kowa na samun koro mun gano wannan da kyau ko ana ta kokarin wanda yake kai ta kwari shi ke mai ragama shi kuma a ne sai ya ba su ina fatan mun gano wannan da kyau haka haka za a yi ta kokari ko kujeran Allah ba irin kujeran waɗannan bayin bane kun fahimci wannan da kyau ko Allah maraukin sarki ya shiryar da mu to sai mala ya cigaba da cewa wa qawluhu da inda Allah ya ce wallam yakullahu kufuwan ahad Allah madaukin sarki bai da kufi wani tamka sa'a can takwara nan kuma ba sa'a Allah bai da sa'a ina ba ta mun gano wannan da kyau yanzu duk ciyamomin nan na kana hukumomi sa da sauyi akwai sa'an na Zariya a ikara akwai sa'an na ikara a giwa akwai sa'an na giwa a kafancan a zangon katab ina ba ta mun gano wannan da kyau duk akwai waɗannan su shi Allah bai da sa'a ba wani wanda yake kufi ne fada da ka fada da Allah wa qawluhu da inda Allah ya ce fala taj'alu lillahi andadan kul kar ku sake ku sanya ma Allah kishiya na daga sanya ma Allah kishiya ka dauki siffan Allah ka sa ma wani ko ka dauki siffan Allah ka misalta siffan wani da ita kana kokarin ka ce wannan kishiyar Allah ne Allah ce kaka ka wannan ya ce wa antum talamun alhali kuna sane da cewa Allah maɗaukin sarki ba irin kowa ba ne. wa qawluhu da faɗin Allah da ya yace fala tadribu lillahi da amsa, kul kan ku sake ku buga ma Allah misali ba a buga ma Allah misali bayan ga malaman bid'a suna cewa alal misali to misalin ne Allah kuma Allah ce kaka yi Allah shiryar da mu malai ce lakin ma'anafi nafi subhanahu an nafsihi mushabahatul makhluqina tare da cewa Allah ya kore ma kanshi kamanceceniya da abokan halittar shi asbata li nafsihi sifatul kamal sai Allah madaukin sarki ya tabbatar ma kanshi siffa na cika kama fi qaulihi ta'ala kamar yanda yazo a fadin Allah da yake cewa laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu irin Allah Allah mai ji ne Allah mai gani ne fa jama'a fi hadhihi karima sai Allah ya hada a cikin wannan aya mai daraja baina nafi tashbih anhu tare da kore ba wani abu da ya kama da shi wa asbata li nafsihi sifatay sam'i wal sai kuma ya tabbatar ma kanshi siffa na ji da gani in kun fahimci wannan ayar Allah yana ma bangarorin biyar rabbi ne kaca-kaca. masu kokarin kamanta Allah da bayan shi sai ce nesa da misli shi ƙarya kuke Allah bai kama da kowa ba masu cewa bai da siffa ko ɗaya, sai ce huwa samiul basir yana ji yana gani ku gano wannan da kyau ko Malam sai ce fadalla ala anna isbata anna isbata sifat la yaktadi tashbiha sai wannan ya nuni akan cewa tabbatar da siffofi ga Allah bai hukunta cewa sai ka kamanta Allah sannan siffa ta tabbata iz la mulazimu ko la tulazimu bainahuma saboda babu wani lazimi tsakaninsu Allah ya ce yana da kaza ka ce yana da shi ya abin yake ce ban taba gani ba shigo bai man bayani ba amma gashi ya ce yana da shi na faɗa abin da ya faɗi shi ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah yana da kaza to kai ba ganin abin nan ya ce a'a annabi bai yi sharhi ba ba kai ko za ka yi mana sharhi ba annabi ne yake yi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko sai ka zauna lafiya ka mutu ka je ka shiga aljanna Allah shi kiyaye kenan yanzu idan Allah ya bayyana ranar kiyama masu kore ma Allah sifa in sun gan shi ba su gane shi ba don sun ce bai da shi masu ce ma Allah yana da sifa irin na 'yan adam in sun gan shi za su ta tunanin su ga mai irin siffan da suka kudurce a duniya da kuma su ga ba shi bane kaga duk sai a kwashe su a wuta da su ina fatan mun gane wannan da kyau kenan kaga mai bautan mai kamanta Allah da halittun shi wannan mai bautan gunki ne ya suranta wani gunki ne mai wani siffofi da shi yake suranta a tunanin shi a matsayin Allah sai yana bauta ma wannan suran. ranar kiyama shine mai bautan gunki wuta shi ko mai korewa to yana bauta ma khayal abin da babu shi ma wuta ina fatan mun gano wannan da kyau Allah shiryar da mu bala yace wa haka za fi kathirin min ayatil qur'an haka ya zuwa cikin tsayoyi da yawa na Alkur'ani mai girma ji da isbata Za zaka samu Allah yana tabbatar da siffofi ma'anafi tashbih tare da kuma yana kora kamantaka gare shi mun gano wannan da ke ko muktarinani yana gwama su wa haza huwa mazhabu salaf salih wannan shine mazhabi na salaf magabata na kwarai yuthbituna sifat suna tabbatar da siffofi wa yanfuna an tashbiha sai su kore ma Allah kamantaka da bayin shi wa tamthil da kuma misaltaka Allah bai kama da kowa ba ko ba wani da za a misalta shi da Allah wane mutum wannan shi ne Allah ina fata mun gano wannan da kyau wa man qama anna isbata sifati la yaliqu billah mutumin da yariya cewa wai tabbatar da sifofi bai dace a ce Allah na da ba li annahu yaqtadi tashbiha wai wannan yana hukunta ka kamanta Allah kenan da halittin shi fa inna ma jarratkum jarrahu ila zalika su'u fahmihi ba abin da ya kai shi wajen kudurce wancan da imani da wancan sai mugun fahimtar shi haisu fahima anna isbata sifat yayin da ya fahimci cewa wai tabbatar da siffofi yalzumu minhu tashbih wai dole sai kai tashbihi ne siffa za ta tabbata mun gano wannan da kyau ko su san a tunaninsu ba ka taɓa tabbatar da siffa na Allah wai sai ka kamanta ba haka bari. su kuma waɗancan duk in ka zo ka ce ga siffa sai ce a irin nawa ne eh sai shi doka san Allah waɗancan batattu ne masu korewa su ma batattu ne Allah shi kyauta malin ya ci gaba da cewa حيث فهم أن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه فأداه هذا الفهم الخاطئ سيوانا فهمت أن كسكر يجاشي إلى نفي ما أثبته الله عز وجل لنفسه زواغ كوري أبند ألا يتبتر مكانشي فكان هذا الجاهل مشبها sai zama wannan jahili mai kore ma Allah sifa ya zama mushabbihi awwalan da farko wa mu'attilan saniyan sannan ya kore a karo na biyu kun ga magana da nake muku ishara da su sai da ya kamanta Allah sannan ya ne sannan ya kore kamar barawo ne tunanin shi kowa menene mara gaskiya ne kowa ma barawo to duk in ya ganga sai dauka kai ma haka kake ina ba ta mun gano wannan da kyau yanzu gwamnatoci ne za suke zargin kowa ba su da gaskiya ne to da ba su da gaskiya dauka suke kowa ma irin su ne mara gaskiya ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa warta kaba ma la yaliqu billahi ibtida'an wa intiha'an sai da ya abka abinda bai dace ga Allah madaukin sarki ba a karan farko shine kamanta Allah sannan ya biyo baya da korewa walau kana qalbuhu tahiran min aqzar at-tashbih da shine kore ma Allah siffofi zuciyar shi tsarkakakkiya ce daga ƙazantan kamanta Allah da bayan shi to da biyu kore ba Allah siffawa jama'a mun gano wannan da kyau ko me yasa salaf su ba siffanta Allah ko sun kore ba saboda zuciyar su tsarkakakkiya ce bata kamanta da kowa ba ba da kamanta Allah da kowa shi yasa bata kore mai siffa ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ba da ce lakanal mutabajiru indahu wasabiqu ila fahmihi sai zama abin da ya marmaza ya zo mai tunanin shi ya riga ya zuwa ga fahimtar shi anna sifatillahi azza wa jalla baligatan min al-kamal wal jalal bai iya fahimtar cewa siffofin Allah madaukin sarki sun kai matuƙa na cika da bunƙasa ma yaqbau awhama ala aqit tashbih wanda duk wasu kamanceceniya na kamanta Allah da wani to shi Allah ya fi ƙarfin wannan ba baina sifatin khaliqi wa sifatil makhluqina tare da akwai bamban tsakanin siffan Allah mahalici da siffan bayi waɗanda aka halitta fa yakunu qalbuhu musta'iddan lil imani bi sifatillah idan mutum ya yarda da wannan sai ya zama imanin shi zuciyar shi an tattale ta da yin imani da siffofin Allah ala wajahin yaliku bihi a bisa yanda ya dace da Allah ma'a tanzihin lahi an mushabahatil makhluqin tare da kiyaye Allah daga kamanta shi da siffan bayan shi mala yace amma wa tawahhama anna sifatil lahi tushabbihu sifatin makhluqina amma mutumin da ya shiga ɗimuwa. ya koma yana mai siffanta Allah subhanahu wata'ala da siffofin halittun shi fa innahu lam ya'rif Laha haqqa ma'rifatihi bai san Allah yanda ya kamata ba walam ƙaduru haqqa qadarihi ko bai girmama Allah yanda ya dace a girmama shi ba wal haza waƙa? fi ma waqa fihi min warqati tatin wannan ya jashi ya afka cikin bala'in nan na kore ma Allah siffa wa sara yusamma man asbata lillahi kamal sai ya zama yana kiran duk wanda yake tabbatar ma Allah da siffofin cika wa tanazza siffatin sifatin naqasi yake kuma kore ma Allah yake tsarkake Allah daga siffofin ƙasa. ala muqtatal kitabi was sunna a bisa yanda alqur'ani da sunna suke nuni sai kira shi da cewa mushabbihi ne sare Sammihi sai ka ji mu'attil yana kiran shi da mushabbihan mujassiman Me siffanta Allah mai jikintar da Allah ya siffanta Allah da da jiki wa nazaran lima qama bi qalbihi kada yana nazarin abin da ya shiga cikin tunanin shi ne min tawahhumin na imuwa anna sifatin lahi tushbihu sifati khalqihi wai siffofin Allah wai suna yin kama da siffofin halittar shi ne walam yadari bai san ba anna hazal wasfa al yaqubihi wannan siffan shi ya bi dacewa da shi fa huwa shabbaha Auwalan, ai shi ne ya kamanta Allah sai zama shabbihi tukuna ya zo mu jassimi tukuna sun ma'atsala saniyan sannan sai zama mai korewa a karo na biyu wala haula wala quwwata illa billah jama'a wannan ma fa Allah ya taimake ka iya gano wannan to baiwa ce daga Allah madaukin sarki kuna fahimtar wannan da kyau ko kenan duk wanda ya fahimci karatun nan ne da kyau ya kamata ya tashi da tunanin Allah maɗaukin sarki yana da sunaye da siffofi wanda babu wani cikin halittun shi tun daga kan mala'iku har annabawa mutane da aljanu dabbobi tsirai da kuma abin da ya shafi ƙwari da sauransu babu wani wanda ya kama ko ya zama takwara ko ya zama kini ko ya zama kishiya ga Allah maɗaukin sarki wanda yake da irinsu mujarrabin suna ne kawai ya ɗaya ina fatan mun gano wannan da kyau shi ku alishtiraku fil ismi dacewa ce wai suna yayi daya la yaltalzimu al-ishtiraku fil ma'ana ba yanda za ya lazimta cewa wai ma'anan yayi daya misali na sha muka wannan misalin in ka dauko kalman ƙwarya in ka je yan azara ka ce a baka ƙwarya sai a ɗibo maka guda na guda ɗaya in ka je yan gora ka ce a baka ƙwarya ɗaya za a baka gora nawa amma in ka je wajen yan ƙore fa ka ce a baka ƙwarya ta ɗauko maka ne wani je ka wajen matan ka ce mai koman ƙwarya ka ga abin da za ta baka mun gano wannan duk ba ƙwarya ba ne za ka ce ɓari kalmar ɓari direba sai je da ta ce wani ya yi ne ko motan ta faɗi yarinya sai je tallata za a ce ta yi ne uwarta kuma tana ɓari da ɓarin ɗin da ɓarin uwan ɗaya ne jama'a mun gano wannan da kyau sai a ce wance ta yi yaji a shi haihuwa ta yi wuce daga yajin za ta rikabar baɗawa a cikin tuwo da kunu haka ne wance kuma ta yi yaji wai matan wani ne ta gudu din ne ne ne to duk ma nan iri da yin jama mun gano wannan da kyau abubuwa da yawa yawa in aka ɗauko aka ce za a buga misali sai ga abin ya sha bamban yanzu da bakinka da bakin titi dan Allah ɗaya ne amma duk menene da idanka da idan ruwa da ɗaya eh to don me yake ɗauko abubuwa biyu masu karo da juna ake haɗa su waje ɗaya yanzu da salansan mota da ka iri ɗaya ne duk ba yake dai suke ba ko ku fahimta ba ya kamata mutane su rika fahimtar irin waɗannan abubuwa ba wai mutane su zo suna yin abu kana kallo sai ga abin ya saba ma addini kuma dole dole a ce su ne malamai kana cewa ba su ne malamai ba kuma rigima ya tashi daga nan an dinga daru ana ficina kenan kuma kana zuwa kai karatu mai zurfi sai gane waɗannan su ne asalin batattu kisa mai ahalar ya ce in ka tashi za ka yi aiki kakka yi hatta har sai ka san hukumar lahifi hukuncin Allah kan wannan in ko kai baka sani ba sai ce wa alal ulama ka tambayi malamai sai ka dauka kowa ne sai ce in ka tashi aiki ke ne wa yaqtadi bil muttabi'ina bis sunna sai ka waɗanda ke bin sunna annabi ke da keke da keke sai ce allazina yadulluna ala ta'atin lahi su ne wanda suke nuna yadda za a yi ma Allah biyayya abinda Allah yake so shi za su biya maka sannan wai haziruna suna tsoratar da mutane gane da bin tafarkin shedan yanzu ka ɗauko malaman ƙasar na akwai lokacin da aka yi rikici da su rikici ya rikici har fada fada sarkin musulmi wai an samu wani malami a jihar sokoto wai ya buɗe baki ya ce a nan na sokoto ya yanka doki wasu a karatunsu ba su taba gani inda aka ce wai za a yanka doki a ce ba mun gano wannan da kyau ko ta kama shi a kai shi gidan yara ɗaure shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau a kama shi aka tsari shi kuma wani malami shi kuma mai duguri ne asalin shi ba kano shek jafar ya ce Allah na sama suka ce ya saba wa malikiya sun ce wata irin malikiya ce wannan ɗauko risala nan dalilin shi yake kuma gano duk waɗannan abubuwan da malaman nan suke musa yana na cikin littafin fiƙe ba duka ta ma ko ba ruwansu da aƙidan mai risala wani tabbatar da waɗannan abubuwan sun gaba kai da satin istiraha sai su ɗaga hannu su sa ka ce wai ka saba ma fiƙo shi kuma sai ya ce Allah na ina yana ko ina shi ko mai fiƙi mai risala ya ce Allah yana ina Allah yana sama kana zuwa kai wa'azi kace kaza ba musulunci bane sai ce me ka kafarta mutane kuma jama'a duk inda aka je aka zauna su a fada su Jafar da ya je fada sai da ya kure su kaci kaf din malaman sun je duka waɗanda da ke jin sunan su shaq wani dan na rediyo duk sai da ya kure su ina fata mun gano wannan da kyau Bello ya bada Musa Luko sai da suka kure su kaf da aka je fada a sokoto kaf malaman nan da ke ji musautuwa ne faulawa duk waɗannan sai da ya su haka mu ma nan da muke sallar juma karfe tar muka je fada haka suke ma kaf ina fatan mun gano wannan da kyau ba wani wanda ya iya motsawa haka suke shi suka motsi ba wani wanda ya iya magana sai a bayan idan ka ne za su yi magana ina fatan mun fahimci wannan da kyau sai dai kai karatu sai a ce wai haɗa ka da hukuma a me hada hukuma da karatunka kai ne malami ya zo ka kare amma hukuma ta ma kaza kaza kaza a al'amarin karantarwa ga kuma ita za kare a to kai ya kamata kwanci ka. kai ba ka da relevancy na karantarwa irin karkashin wannan hukuma kai ba ka iya komai kai cima zaune ne sai a zo a yi zibin ƙwaryata ta dalili ومن حاجك فيه yi. Ma ja'aka min من fa na ta'alu abu abna'ana bayan fa an buga mukabala kenan wurin kashe sai mubahala ina fatan mun gane wannan da kyau jama'ar musulmi lokaci ya kure mana za mu saurara ana akwai magana mai matukan muhimmanci da kan da za mu tashi a karatun da zai biyo bayan wannan da izinin Allah فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم